Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. ya race tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. kake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri ni yau Litinin 17 ga watan oktoba 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hanifa za ta ba mu kanin labarai. Ukraine ta ga sabon barna a jiya Lahadi sakamakon wutar roka da aka buɗe mata. Sabon shugaban Baitul Malin Birtaniya ya nace cewa Truss tana ci gaba da juya akalar gwamnatin kasar kamar yadda ta yi niyya. Hana ta kiraye-kirayen zaman lafiya a Habasha yayin da fada ke ƙara ƙaruwa. Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya, ofishin ɗan takarar jam'iyyar NNPP Rabi Musa Kwankwaso ya ce ɗan takarar ya ki zuwa zauren baje kolin manufofin 'yan takara a gidan arewa na jihar kaduna don zargin taron na da manufar marawa wani ɗan takara za ka ce wani kishin kishi menene hujjanka menene shaidanka cewa mun haɗu dukkanmu idan dai lalacewa da ce wai yanzu mutum ɗaya a najeriya wani ɗan takara ya bamu ko ya bamu wani abu wai za mu zauna mu shirya wannan abu a ƙarshe kuma mu fito mu ce mu 'yan najeriya to 'yan najeriya ga wanda za ku zaɓa cin haɓa jama'ar allah za kuma ku ji 'yan ƙasar kamaru sun koka kan matsalolin da suke fuskanta wajen samun katin shaidar ɗan ƙasa a 'yan shekarun nan muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda sarfili hashin gumel ya shirya kuma zai gabatar amma kafin nan bari mu fara shan labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatar an tashi lafiya ga cikakkun labaran ukraine ta ga sabon barna jiya lahadi sakamakon wutar ruka da aka buɗe mata a yayin da kuma jami'an yankin masu ra'ayin rasha suka dora alhakin harin da aka kai ofishin magajin garin donetsk da ke karkashin ikon 'yan aware kan gwamnatin ukraine mai mazauni a kiev a yayin da su kuma hukumomin ukraine suka ce makamai masu linzami na rasha sun afkawa wani birni da ke daura da tashar nukiliyar zaporozhia tare da raunata mutane shidda ginin magajin gari na donetsk wani bangare ne na yankin ukraine da kwanan nan rasha ta yi ikirarin ya zama nata ya lalace sosai inda jerin tagogin ginin suka wargaje sannan kuma wani bangaren rufin ya ruguje motocin da ke kusa duka sun ƙone kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka gwamnatin ukraine ba ta ɗau alhakin kai harin ba ko kuma ta ce komai a kai sabon shugaban baitulmali na birtaniya a jiya lahadi ya dage cewa har yanzu firaminista liz truss tana ci gaba da juya akalar gwamnatinta kamar yadda ta yi niyya duk da cewa ala tilas ta sauya manufofinta na tattalin arziki 'yan makonni kawai da fara aiki a matsayin firaminista an tsara cewa jeremy hunt ne zai jagoranci baitulmali bayan truss ta kori kwasi Korteng. bayan karuwar matsin lamba sakamakon yadda wani ɗan matsakaicin kasafin kuɗi da sabuwar gwamnati ta yi ya haddasa ruɗu a kasuwanni hannayen jarin ƙasar. Firaministar ce ke jin ragamar komai a cewar Hunt. Tsohon sakataren harkokin waje da kiwon lafiya ya shaidawa BBC a lokacin da aka tambaye shi ko yanzu shine yake rike da dukkan madafin iko a titin Downing. sannan a hankali truss da quarteng sun bankaɗo muhimman abubuwa da suka shafi tattalin arzikinsu da suka hada da rage haraji da manyan masu samun kuɗin shiga da kuma dakatar da ƙarin harajin kamfanoni kafin firaministar ta bayar da kai bori ya hau game da tangadin da kasuwannin hannayen jarin ke yi da kuma yadda farin jininta ya fara dasashewa don haka ta kori Korteng. Jami'an da falomasiya na kira ga hukumomin tarayyar kasar Habasha da abokan hamayyarsu a yankin Tigray da ke arewacin kasar da su amince da tsagaita buɗe wuta yayin da kazaman fada ke haifar da fargabar yiwuwar fuskantar ƙarin matsalolin jin kai. Shugaban hukumar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad ya bayyana matukar damuwa a cikin wata sanarwa da ya fitar jiya Lahadi kan faɗan da ake yi ya kuma yi kira da a gaggauta tsagaita buɗe wutar ba tare da wani sharaɗi ba ko da dawo da ayyukan jin ƙai. A farkon wannan wata ne ya kamata a gudanar da tattaunawar zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar AU a ƙasar Afirka ta kudu, amma an ɗage shi saboda batutuwan da suka shafi kayan aiki da tsari. Bangarorin da ke faɗa da juna sun ce a shirye suke su shiga cikin wannan tsari duk da cewa ana ci gaba da gwabza fada a yankin na Tigray. Ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. nan ba da jimawa ba Hanifa za ta kawo mana ƙarashin labaran duniya. Amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya ofishin ɗan takarar jam'iyyar NNPP rabi Musa Kwankwaso ya ce ɗan takarar ya ki zuwa zauren baje kolin manufofin 'yan takara a gidan arewa na jihar kaduna don zargin taron na da manufar marama wani ɗan takara baya daga abuja ga wakilin murya amurka nasiru adamu el hikaya da ƙarin bayani a doguwar takarda da nnpp ta tura zauren don bayyana dalilin rashin bayyana ta ce ranar da aka gayyaci kwankwaso ta zo daidai da zuwan wani dan takara inda bincike daga bisani ya nuna dan takarar ba wani ba ne illa iyaka a atiku abubakar na pdp jigon kamfen ɗin NNPP Buba Galadima ya ce ba lalle sai kwankwaso ya je zauren za a fahimci shi mai kishin arewa ne ko ko yana da manufofi masu kyau don raya arewa ba. In yayi bayanai in ya tafi wajen ai ya riga ya ba kansa kenan suna iya nunawa ya yi bayanai waɗanda ba su gamsar ba na kishin arewa saboda haka wanda ya ba su kuɗi suka ci ko ma da bai bayani ba ana iya cewa shi ne ai shi yasa dan sun san kwankwaso zai kada su a zaɓe ne su yi ƙoƙarin amfani da malamai su yi amfani da sarakuna su yi amfani su yi ƙoƙarin amfani da masu faɗa aji da tsofin shugabannin ƙasa da waye duka ba zai kai su ba ko ina yanzu suna amfani da 'yan boko da 'yan jari hujjan arewa marasa aikin yi shi ma zaune injiniya waɗannan manyan 'yan boko kake cewa marasa aikin yi ma zaune. To me aikin su me sana'arsu ni ga na noma ka zo in kai ka gona ta. Nan take ɗaya daga masu shirya taron hakim Baba Ahmad ya nisanta zauren da nuna bangare yana mai cewa zargin ba shi da tushe. sai kuma yanzu aka rubuta wata takarda aka mai da ranar ta can baya aka nuna cewa wanda daɗewa ne aka yi wannan abu ba za a zo ba ba a shirya ba kuma wai an je wai kishin kishin to jama'a Allah ya kamata mu zama manya na za ka tsaka ka ce wani kishin kishin ne hujjan ka? Mene ne shaidan ka? cewa mun haɗu dukkan mu don dai lalacewa mu ce wai yanzu mutum ɗaya a Najeriya wani ɗan takara ya ba mu kuɗi ko ya ba mu wani abu wai za mu zauna mu shirya wannan abu a ƙarshe kuma mu fito mu ce mu 'yan Najeriya to 'yan Najeriya ga wanda za ku zaɓa can wuri haba jama'ar Allah ai mafaɗin magana wawa ne mijinta ba wawa ba ne 'yan Najeriya shugabanni suke nema na kirki kuma wanda yake ba zai zo ya gaya musu abin da zai musu ba progression in gas. Daraktan gidan Arewa Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu ya ce kasancewar gidan na marigayi sardaunan Sokoto ne. Sa Ahmadu Bello don mai kyakkyawar manufa ga Arewa na da hurumi ya zo ya bayyana manufofinsa. Ba taɓa irin wannan alladin Arewa ko kuma ƙasa ma gabaki ɗayanta ba wanda ƙungiyoyi za su haɗu su kira ɗan takara ya zo ya faɗi manufofinsa ga wannan ƙasan ba wai kaɗai ayyukan su baki ɗaya sai ka gaya ma me kake da shi sannan me kuma za ka ma wannan lardi namu Arewa kan waɗansu matsaloli da ya addabi wannan yankin namu ba tare da kuma a'a mun yi tsangwama ko kuma mun kasa ga wani ɗan takar ba wannan ba shine mu ba manufan ita ce kawai idan mutum ya zo ya ga ga mana ga manufofinsa ga yadda zai aiwatar da su sannan kuma zai tallafa mu yankin arewa ita ma ta ɗaukaka domin ta yi gogayya da sauran larduna cikin ƙasar nan. A zaben 2023 mai zuwa an samu ƙungiyoyi na arewa masu nuna muradin gabatar da bukatun arewa ga 'yan takara don yanke hamzari ga korafin cewa rashin yarjejeniya a baya ke sa yankin ke tashi wayan kuma ba ikon cewa cas in an ce as. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla an gaishe kan Nasiru Adamu El Hikaya. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da ƙarashin labaran duniya. Iran ta ce fursunoni hudu sun mutu sannan 66 suka jikkata a wata gobara da ta tashi a gidan yarin Evin na Tehran wurin da ake tsare da fursunonin siyasa da masu adawa da gwamnati. Tashar talabijin ta kasar a jiya Lahadi ta yada wani faifan bidiyo da ke nuna cewa an samu kwanciyar hankali a wurin. Ma'aikatar shari'a ta ce mutanen hudu sun mutu ne sakamakon shakar hayaki kuma hudu daga ciki waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali. Gobarar ta tashi ne a ranar Asabar a daidai lokacin da ake ci gaba da zanga-zanga a mako na biyar sakamakon mutuwar wata mace mai suna Mahasa Amini mai shekaru 22 a hannun jami'an 'yan sandan ƙasar, saboda rashin rufe gashinta da hijabi. Kusan mutane ɗari akasari daga Haiti waɗanda aka ceto daga cunkoson kwale-kwale a gabar tekun Florida sun rasa abinci da ruwan sha na tsawon kwanaki biyu a cewar jami'an tsaron gabar tekun amurka wani jirgin sama mai saukar ungulu na tsaron bakin teku ya hango mutanen heti 96 da kuma fasinja kowanne daga uganda da bahamas kimanin kilomita 32 mil 20 gabas da boca raton florida a makon jiya an tura su zuwa ga hukumomin bahamas a jiya lahadi fasinjojin sun shaida wa ma'aikatan jirgin ruwa cewa sun shafa mako guda a cikin teku kuma ba su da abinci da ruwa a cikin kwanaki biyun da suka gabata jirgin ruwa mai tsawon mita sha biyu ya cika da mutane hamsin da uku mata talatin da biyar da kuma yara goma in ji rundunar tsaron gabar tekun a cikin wata sanarwa Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa kamaru inda 'yan kasar suke kokawa kan matsalolin da suke fuskanta wajen samun katin shaidar ɗan ƙasa a 'yan shekarun nan. Binciken da muka yi ya nuna cewa idan mutum ya yi kati sai ya wahala wajen karɓa. Wakilin murya Amurka da ke Yawunde, Muhammad Bashir Laden ya aiko mana da rahoton. Tsakanin dogayen layukan da ke gaban ofishin 'yan sanda da halayen waɗanda ke aiki a cikin cibiyoyin samarwa samun katin shaidar ɗan ƙasa ya zama jahannama ga mafi yawan 'yan ƙasar kamaru bincike da muka yi ya nuna mana cewa idan mutum ya yi kati sai ya wahala wajen karɓa sai ya haɗa da ƙarin wa'adi sau hudu ko sau biyar ba tare da na ainihin ya fito ba daga baya sai a shawarce shi da ya sake yin wani kati idan bai da kuɗi sai su ki ƙara wa'adin tsohon katin abono joseph kafinta ne ya ƙosa da jiran fitowar katinsa ya ce wa muryar Amurka. Muna da babban matsala wajen buga katin shaidar ɗan ƙasa. Za ka yi kati amma sai bayan shekara ɗaya ko biyu katin zai fito. iran 'yar kasuwa ce ita ma ta ƙara da cewa. Zama na tsawon shekara ɗaya ko biyu kana jiran kati shine babban wahala za a sa ka jele wajen ƙarin wa'adi har takardar ta lalace gaba ɗaya wasu kuma na korafin cewa jami'an tsaro da ke bincike na ba su ciwon kai inda wasu ke hana su shigewa da tsohon katin shaida wannan matsalar takan sa 'yan ƙasa su tsunduma cikin cin hanci da rashawa domin kuɓuta daga hannun 'yan sanda kamar yadda irene ta bayyana kan lolo Kadan 'yan sanda suka tsare mu dole ne mu biya su akalla dala ɗari bayan sun fi kowa sanin matsalar da ake ciki. 'Yan ƙasa kuma na ɗauke da tambayoyi in ji wata 'yar kasuwa mai suna Estelle. Le gouvernement non eux ils doivent faire une descente sur le terrain. Gara gwamnati ta ƙara bincike ta duba inda matsala take. Shin wurin 'yan buga kati ne ko a ofishin 'yan sanda da aka bar wa alhakin rarraba katunan. Kadan ba a manta ba a cikin shekarar 2016 an haɗa sabon katin shaida a ƙasar kamaru tare da hoton launi na zamani yayin da wasu ke ganin yana da wuya a ƙirƙira sabon nau'in katin shaida wasu kuma sun ce ƙirƙira ba ta da mahimmanci idan ba za su iya mallakar katin su kai tsaye ba muhammad bashir ladan na muryar amurka daga yawunde a ƙasar kamaru a da muhammad bashir ladan da wannan rahoton Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi su. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro mu da shirin ciki da gaskiya. Da ya saba bin kadin waɗanda ba a yi wa adalci ba ta lamarin rayuwa irin gado, fanshan ma'aikata. take haƙƙin ɗan adam yaƙi da cin hanci da rashawa da dai sauransu a yau za ku ji cewa mutumin da ya sayi gonar zinarin nan a jihar yobi ya kafe kan matsayarsa ta sai dai a tafi kotu ku kasance da mu cikin shirin sunana sarfil hashim gunar. A shirinmu da ya gabata, mun ji bayanin hakimin yankin bulabulin da ke da maturu, kallab da mursama, kan batun gonan nan da ake magana ta zinari a jihar Yobe. Inda ya ce ya tsame hannunsa daga mara kowane bangare baya, sai dai batun tabbatar da adalci. Hakimin ya ce duk da sa bakinsa, hakan bai sa wanda ya sayi gonar wani ma'aikacin gwamnati Zakar Abdulkadir sassautowa don a warware takaddamar ba, inda ya nace sai dai a kai shi kara kotu. Shirin ciki da gaskiya ya nasarar samun zakar wanda ya ci gaba da nanata batun shi dai ya sayi gona kuma ba zai amince bayan shekaru a zo a ci akwai wani kuɗi da bai gama biya ba. Matsayina uban yaron ba yana nan ba? Eh nan. Uban yaro ya ce ya sayar min gwana. To wani matsayi zan sake magana? Eh abin da suke faɗa shine wannan sashin nasu da suke da wannan zinari da suke magana cewa baya cikin da suka sayar ma. dinari suke magana baya cikin wanda suke magana ai da ta mun sun ya dauki sample ya je Kaduna ya kawo musu result sun ba ni result ne ina ji alaji ai da kofi me da copy na result na sample nasu sun ba ni ne shi ba magana kiyari mun zanna da shi ni signing ni signing duka ya ba ni covid na wani sai hmm. ba ni copy na ba ke sa da ce ba adalci a cikin zancen To yanzu kai Alhaji kare me kike so a yi maka kai ma ma adalci din? Ah me zai ce shi abin da za su yi mana ba mun bar da Allah ba ba Allah na tare da mu ba. Wato abin da ake magana Alhaji Zakari kai ka ce ah, ba za ka amince da komai ba duk wanda yake kalubalantar ka kan wannan abun ya je a gama a kotu maimakon sulhu da ake so a yi. Sulhu ai ban ki sulhu ba yi. Akwai sulhu da uban yaron da yake ya kai mu gwara akwai sulhu da dai da shi ne akwai sulhu da nake da shi da shi. akwai sulhu da zan yi da shi fiye da uba ya ce ya sayar ta uban bai mutu ba yana raye ɗaya ce da bai yarda ba an taɓa ina da uban ya wuce ne dai a kayan gado zai magana komai daidai ne amma gaban hakin uba ya ce ya sayar mu na saboda Allah eh alhaji zakari maganar da ake an ji kafe gonar wajen shekaru goma sha bakwai ne ko takwas da suka wuce eh. amma abin da ake magana shine akwai bangaren gonan wanda baya cikin cinikin da kuka yi haka ya ce eh ai mu aje mai kura ne ran da yaji waye shi baban eh shi ya ce akwai ajiyar shi tun farko muka ce dauke ajiyar shi farkon magana da muka yi ya yi tono guri uku bai ga mu ga abin da ya faru ba kuma masu garin wanda shaiduna suna nan mun yi da su to me yake nema da ni sun bayan shekara goma sha bakwai ya yana ne wace akwai gol a gurin a ce gol ku ɗauke na masu damar ita tono tonon su daga ma kuma akwai guntu dubu goma shekara goma sha bakwai ga tuna dubu goma sha bakwai goma kawai sai yanzu kana tambaya dubu goma sha goma shi kira muka yi. eh ma'ana sauran waɗannan kuɗin ina zuwa alhaji zakari waɗannan naira dubu goma in an yi yanzu shekara goma sha takwas ko sha bakwai kana jin darajar su wani. ji shekara su goma sha na taɓa barin gwanin in yana bi na bai tambaye na tun wannan lokacin ba har yanzu sai da yana tambaya na dubu goma. Alai Zakari lokacin da muka tambayi hakimi da tun da abun ya kai wajen sarkin da masu ruma sai hakimi ya ce lokacin da kuka yi wannan cinikin ba su ma sani ba kun yi ne tsakanin ku kawai. To filin da yake gigin gidan shi lantan sabai da suka sayar yana da shaida ne? Fulotai nawa aka sayar da masu da shaida ciki? Balle gwanin da ya canje ji? yanzu dai a ƙarshe ya duba agreement please my dear ya duba agreement da ake da fulote duk a tura kwan sanin nashi shugaban zauren sulhu wanda kazalika shine mai taimakawa gwamnan jihar yobe mai malabu ne kan lamarin addini shek baba gana malam kyari ya bayyana wannan fili zaman da zauren su yayi da ko matsayin da suka cimma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم أما بعد masu sauraron mu a wannan gidan rediyo mai alfarma mai daraja wanda yake tsaga gaskiya tsakanin gaskiya da gaskiya wato na nake mika sallama ga duka masu sauraro sunana an fi sani na da ustaz babaga na malam kyari mai baiwa gwamnatin jihar yobe shawara kan harkokin addini kuma har yanzu ni mai shugaban zauren sulhu na jihar yobe alhamdulillah mun yi zama na ɗaya mun yi zama na biyu akan wannan ga dukkan bangarori guda biyu da kuma waɗanda abin ma ya shafa daɗin abin hada hakimi da da ake sa da wani handama ko ba bakeri akan wannan a zaman mu na ɗaya ma mun Allah ya taimake mu an warware a cikin bahasin da muka bayar aka tabbata cewa hakimi babu hannunsa a cikin wannan maimakon ma a zarge shi gwanda a bashi eh, takardar yabo da sauransu a zaman mu na biyu mun bi ba a kusan binciken da kwamitin zaurin sulhu na jihar yobe ta yi ma maganan zinari ko abin da ya kamanci zinari kusan ma babu a wannan wurin to amma babban abin da muka lura hakika gonan nan da ake magana komi kankantansa shi mai korafi akwai hakkinsa gaskiya wanda ya kamata wanda ya siya wannan gurin ya sake mayar mishi hakkinsa ya Allah a gurin akwai zinari a bakar ƙasa ne tabo ne akwai ɓangaren da bai biya ba kuma a zaman mu na biyu shi zakari ya tabbata cewa hakan yake to sai muka so aka samu haɗin kai tsakanin lawanin gurin da bulaman gurin da shi hakimi da kuma su 'ya'yan wannan dattijo da suke masu korafi a wannan wuri duk sun bada haɗin kai ɗari bisa ɗari ga zauren sulhu mu a sasanta mu iya inda bai biya ɗin nan ba hakkin mu ya biya mana mun zo ga wannan haji nasir ma sauraro mun zo ga wannan matsayin amma allah da ya ga shi zakari wanda ya saya wannan guri hakikan ce gaskiya shi fa wannan guri sai ya yi kuma ya biya to na ce hajji zakari me za ka ce da wannan ƙorafi ta a yi ba wani ƙorafi in mutum da korafi a kai na yaje ga hanyar kotu to ma sauraro kun sani mu gaurin sulhu aikin mu sulhu ne sasantawa ne da daidaitawa wanda sharaɗin mu shine bangarori guda biyu mai korafi da wanda ake korafi a kansa suka daidaitu suka ce to a sasanta mutu nan ne muke samun galaba amma yayin da bangare ɗaya bangare ya ce shi bai yarda da sulhu ba a je kotu tsohon cikin zan lalai wuce za mu iya rubuta report namu akan wannan kes mai kore yace to zan tafi kotu in ya tafi kotu kuma sai mu aikawa kotu ga zaman da muka yi kan wannan abin ga ba'asin da muka yi kafin ka yanke hukunci ga kuma suka saurari wannan kara to zauren sulhu fa yayi zama na daya na zama biyu ga kuma abin da muka yi mu shine iyakacin mu amma tun daga wannan zaman namu yau kusan wata uku su masu korafi mun ba su hanya ku tafi kotu ku bi hakkinku mu ga iyakacin mu to har yanzu su ba su bi kotu ba ba ga nan mu ba mu da abin da za mu ce kuma ba za mu iya kaiwa kara ba don mu ba masu hakki ba ne. idan watakila mai sauraro zai tuna a shirinmu da ya gabata musa umar a madadin waɗanda suka mallaki gonan na ainihi ya ce ba su da ƙarfin da a halin yanzu za su yi zuwa kotu domin neman haƙƙinsu don haka za mu ci gaba da bibiyar wannan batu idan allah ya kai mako mai zuwa za mu kama wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman abokin aiki na, nasir adam kaya nisar fil hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya. madalla an gaishe ka sarfila hashin gumel masu sauraro yanzu kuma zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba ne ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. Ko wallahi su sani 'ya'yan talakar da suke ko da su wata sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. da Dashen Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta kainuwa yau ga mu shiri na zauren matasa yau gaba ɗaya. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. Ukraine ta ga sabon barna jiya Lahadi sakamakon wutar roka da aka buɗe mata, a yayin da kuma jami'an yankin masu ra'ayin Rasha suka ɗora alhakin harin da aka kai ofishin magajin garin Donetsk da ke ƙarƙashin ikon 'yan aware akan gwamnatin Ukraine mai mazauni a Kiev, a yayin da su kuma hukumomin Ukraine suka ce makamai masu linzami na Rasha sun afkawa wani birni da ke daura da tashar nukiliyar Zaporozhye tare da raunata mutane shida. Ginin magajin garin na Donetsk wani bangare ne na yankin Ukraine da kwanan nan Rasha ta yi ikirarin ya wargaje sannan kuma wani bangaren rufin ya ruguje motoci da ke kusa da wurin sun kone. Sabon shugaban Baitulmali na Birtaniya a jiya Lahadi ya dage cewa har yanzu Firaminista Liz tana ci gaba da juya akalar gwamnatinta kamar yadda ta yi niyya. duk da cewa alatilas ta sauya manufofinta na tattalin arziki 'yan makonni kawai da fara aiki a matsayin firaminista. An tsara cewa Jeremy Hunt ne zai jagoranci baitulmali bayan Truss ta kori Kwasi Kwarteng bayan karuwar matsin lamba sakamakon yadda wani ɗan matsakaicin kasafin kuɗi da sabuwar gwamnati ta yi ya haddasa rudu a kasuwannin hannayen jarin ƙasar. Jami'an diflomasiya na kira ga hukumomin tarayyar kasar Habasha da abokan hamayyar su a yankin Tigray da ke arewacin kasar da su amince da tsagaita buɗe wuta yayin da ƙazamin faɗa ke haifar da fargabar yiwuwar fuskantar ƙarin matsalolin jin ƙai. Shugaban hukumar tarayyar Afirka Musa Faki Mahmad ya bayyana matukar damuwa a cikin wata sanarwa da ya fitar jiya Lahadi kan faɗin da ake yi ya kuma yi kira da a gaggauta tsagaita buɗe wutar ba tare da wani sharaɗi ba da dawo da ayyukan jinƙai. Sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da injiniyan mu na yau in ce taku inta Suleimani yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma